Hukumar hana fasakwauri a Najeriya wato custom ta bayyana damuwa a kan yadda takardun biyan haraji na bugi wato custom duty suka fara yin yawa a ƙasar, to sai dai masu fataucin shigo da kayan ƙasashen waje a Najeriya sun ce tsadar da hukumomin Najeriya ke tsagawa wajen biyan harajin ke kawo wannan matsala. Kontrola Isiyaku mai tamakura shine kontrolan hukumar ta kwastan mai kula da jihohin Kogi, Kwara da kuma jihar Niger. Ya bayyana matakan da suke ɗauka don magance wannan matsala, musamman ga masu sana'ar shigo da motocin takumbo. kullum muna kiran su mitin anan su zo duk abin da suke neman taimako su gaya mana me matsalolin su me mishkilolin su gaya mana mu kuma za mu ga da za mu tsaya mu taimaka musu amma su rinka yin gaskiya ba su je su nemi wasu mutane su musu takardu na jabu su zo su saiwa da kwastoma su ce an mata kwastan duty ba in kwastan ya tare ka ranar ta ɓace ya tare ka ya ce ina takardunka ka bashi daga inda muke ko ina kake daga wayanmu muka buga cpu samu a ko ina yake muka tura eh, c number da muke ce c number za a yi mana confirming kamar gaɗe ba ku kokarin kamo masu wannan aiki to syndicate ne muna ta kokari kullum muna kama a mu, kullum ne To sai dai daya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu sana'ar sai da motocin a nan jihar Niger, Alhaji Sani Ragada, ya ce tsadar kuɗin harajin ya yi yawa shine dalilin samar da takardun harajin na bugi. bisa ga motocin da ake sauwa daga kwatano a shigo da su najeriya a gaskiya akwai 'yan matsaloli na tsakaninmu da kwastam saboda dutin da ya kamata mu yi shi a kan kamar naira dubu tamanin haji mustapha to yanzu gashi an mai da abin nan ya koma 75 percent madadin motar da ka so miliyan guda za ka yi mata duti sai ya kai dubu ɗari biyu da hamsin wanda a da ana yi mushi akan naira ɗari dubu ɗari da ashirin to wannan ya yake shafuwar kasuwancin naku yanzu a gaskiya wannan ƙarin da aka yi sai dai mu kira ga gwamnati tsakani ga Allah abun yayi oba shi ma dai Alhaji Mustapha Olsto ɗaya daga cikin yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙasashen waje a Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan matsala gaskiya muna cikin wani ƙalubale na kasuwanci a yanzu sai ka tashi ka sa kuɗinka ka yi tafiya ka so kwantena na kaya amma in ka zo ka kama lissafin irin abubuwan da ka kashe sai ya kasance ma baka samu komai saboda ana tsawwala mm, kudaden haraji ni ina kira ga gwamnati ta sauwaka mutane kudin harajin nan to amma hukumar kwastam din ta ce biyan tsadar ya fi takardun bugin tunda kudaden harajin da shi ne ake yi ma ƙasa aiki in ji kontrola isiyaku mai tamakura ka tsara wadoka ka mutunta ta kai abin da ya kamata sai ka zauna lafiya gwamnati ta karu kuɗin da muke tarawa ba aljihunmu muke zuba ba ba ma maganin su kuɗin nan su ake rarrabawa mutane da ake aiki da su a jihohi da gwamnatin tarayya da ƙananan hukumomi Kontrolan kwastan mai kula da jihohin Naija da Kwara da kuma jihar Kogi, wato Alhaji Isiyaku mai tamakura, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.